a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa muna kuma dauke da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namuna wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 29 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da 28 ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 569 su gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1453 sojin sarki muhammad fatih na daular usmaniya suka sami nasarar mamayar birnin constantiniya karkashin daular roma ta lokacin sarkin roma constantine na farko ne da ya gina birnin a shekara ta 330 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam ya gina birnin ne akan tuddai guda bakwai sannan kuma ya kewaye su da wata babbar ganuwa wadda mayaka ba za su iya tsallakawa cikinta a cikin sauki ba bayan samun nasara sarki muhammad fatih ya tabbatar da tsaro ga mutanen birnin sannan kuma ya sake gina wurare waɗanda suka lalace a cikin birnin bayan kuma ya gina masallaci babba a birnin wanda ake kiransa da masallacin muhammad fatih har yanzu dai wannan masallaci yana nan a matsayin daya daga cikin mahimman wuraren tarihi a birnin sai kuma a shekara ta 1930 an sauya sunan birnin zuwa istanbul wanda a halin yanzu shine birni mafi mahimmanci a kasar turkiya wanda yake daga kudancin kasar. masu da kuma san cewa shekaru 114 suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1908 a karan farko a duniya aka kera jirgin sama mai saukar angulu wani injiniya ɗan ƙasar poland wanda yake zaune a ƙasar amurka ne ya kera jirgin tun daga lokacin da an yi ta kara inganta fasahar kirarsa kuma a halin yanzu ana amfani da shi a ayyuka daban-daban a duniya kama daga bangaren ayyukan soji ayyukan bayar da agaji da ma tafiye-tafiye na musamman. da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau aitullah sayyid muhammad bakir kadi tabatabai babban malamin addinin musulunci ya rasu an haife shi a garin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran bayan kammala karatu na sharafage a gida ya je birnin najaf na kasar iraki inda anan ma ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka haɗa da mirza habibullah rashidi da kuma mulla muhammad fadl sharabiyani da dai sauransu bayan ya kai matsayin ishahadi ya dawo gida tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyar ɗalibai sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a bangare daban-daban na ilmomin addinin musulunci da karshe da ya rasu a shekara ta 1947 a garin na tabriz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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karantar mana labaran duniya. ito da farko ga muhimman kanunsu. Sudan ta mayar da martani a kan kalaman Habasha game da madatsarwa ta Nahda. ran ta sanar da aikewa da wata tawaga zuwa kasar Saudiya. gwamnatin oman ta jaddada matsayinta na yin watsi da duk wani batun kulla alaka da isra'ila yanzu kuma ga labaran da ke dake ma'aikatar harkokin wajen sudan ta fitar da wata sanarwa inda ta yi tsokaci akan kalaman habasha dangane da madatsar ruwa ta annahada ma'aikatar harkokin wajen sudan ta ce kalaman daraktan madatsar ruwan kiflo horo kan cewa ana sa ran cike madatsar ruwan a cikin watannin ogas zuwa satumba mai zuwa hakan ya kara zaman ɗarɗar na dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu kuma hakan a cewar sanarwar ta sudan ya keta yarjejeniyar da a kulla a baya a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta yi kira ga jami'an ƙasar habasha da su daina irin waɗannan kalamai wanda suka saba wa bin ƙa'idoji na diplomasiya tare da ta hanyar tattaunawa a matsayin zaɓin da fi dacewa wajen warware takaddamar da ke tsakanin ƙasashe uku akan madatsarwa ta annahda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sudan ta bayyana cewa ta fi waɗannan kalamai cikin damuwa inda ta nuna cewa daraktan kula da madas ta annahda a cikin bayanan nasa ya yi biris da dukkanin abubuwan da aka cimma matsaya a kansu a cikin wata sanarwa da daraktan aikin madatsar ruwan ta annahada na kasar habasha ya fitar ya bayyana cewa aikin cike madatsar ruwan zai iya shafar sudan da kuma masar amma duk da haka ya ce za a ci gaba da yin aiki a mataki na uku wanda ake saran yi a cikin watannin ogas zuwa satumba iran ta sanar da aikewa da wata tawagar kasar zuwa saudiya domin tattauna batutuwa da suka shafi aikin haji domin sauƙa al'amuran alhazan iran na harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahi ne sanar da hakan inda ya ce tawagar ta wakilci ma'aikata harkokin wajen kasar ne domin sauƙaƙa jigilar maniyyata daga iran zuwa saudiya hakan da ya zo ne a cikin wani bayanin sa wanda ya yi yayin ganawa da wasu daga cikin jami'an hukumar kula da aikin hajji da ziyara ta kasar iran ya kara cewa ma'aikata harkokin wajen iran ɗin za ta yi amfani da ƙarfinta wajen jigilar mahajjatan iran da kuma jami'ai zuwa kasar saudiya domin sauki farali a wannan shekara kuma yana sarin cewa wannan zai kara taimakawa wajen sauƙaƙa lamuran hakanan kuma ya yi fata ga mahukuntan kasar saudiya da su samu damar sabke na wanda ya rataya a su a ayyukan hajjin banan a cikin natsuwa da kuma nasara to jama'a masu kada afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar oman ya bayyana cewa kasarsa ba shirye take da kulla alaka da gwamnatin isra'ila ba inda ya cewa kasarsa kullum tana tare da al'ummar palestino kamfanin dalancin labaran sputnik ya bayar da rahoton cewa badar albasaidi ministan harkokin wajen kasar oman ya bayyana cewa kasarsa ita ce kasa ta farko ta larabawa wadda take gabar tekun farisa wadda ta goyi bayan zaman lafiya a falasɗinu tun bayan yarjejeniyar camp david a shekarar ta 1979 da cewa oman ba za ta shiga yarjejeniya da ake kira da yarjejeniyar abraham ba domin daidaita alaka da gwamnatin yahudawan sahuniya domin kuwa sun fifita shirye-shirye na tallafa al'ummar palestino da kuma kare haƙoƙinsu minista harkokin wajen na oman ya bayyana cewa duk wata nasara wadda aka cimma yarjejeniyar abraham to dole ne ta yi la'akari da haƙoƙin al'ummar falastinu da kuma kawo ƙarshen matsalolin da suke cike raɗe daular larabawa da bahrain sun rataba hannu tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin ƙulla alaƙa da su kamar da ƙasashen morocco da kuma sudan suka bi bayan su tsarin harkokin tattalin arziki na capital solutions na musulunci tare da haɗin gwiwa da babbar hukumar pentec ta ƙasar kenya suna ci gaba da ayyukan su na samarwa 'yan kasuwa tallafin kudade wanda suke bukata domin tsarawa da kuma biyan bukatunsu na kudi ta hanyar dandali guda daya na samar da wasu kayan aiki waɗanda za su taimaka wajen samar da kuɗaɗe kamfanin dalancin labaran aiki na bayar da rahoton cewa kasar kenya ɗaya ce daga cikin ƙasashe masu tasowa a nahiyar afirka wata kuma ta samu damar janyo hankulan masu zuba hannun jari da harkokin bankuna na ƙasashen musulmi wanda suke da ƙarfi wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman ma ayyuka na tallafi wanda ake samarwa a cikin tsarin ayyukan bankunan musulunci a ƙasashe daban-daban baga ayyukan bankin musulunci hukumomin kenya suna sanyin amfani da fintech domin ciyar da fannin ayyukan bankunan musulunci a gaba yin amfani da goyon bayan irin waɗannan sabbin hanyoyi suna sauƙaƙe ma'amaloli da ƙarfafa kasuwanci ga manyan kamfanoni da ƙananan masana'antu da kuma matsakaita har ma da ɗaiɗaikun mutane an kafa capital solutions ne a cikin shekarar ta 2020 kuma a cewar muhammad daula wanda ya kafa kamfanin yana da niyyar inganta da hadar kuɗaɗe a ƙasar kenya kuma shine na farko da ya fara irin wannan aiki a ƙasar kenya bisa ƙa'idoji na ma'amalar kasuwanci a bisa tsari na shari'ar musulunci to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa BOH. To yanzu kuma ba tare da bata lokaci ba za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar Afirkan. a yau shirin namu da yadda Allah dai zai dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamurra da suka fi daukar hankula a Najeriya musamman mata ta fuskar siyasa inda batun zabar 'yan takara a bangaren fitar da gwani na jam'iyyar apc da pdp a matakai daban-daban ya fi daukar hankula a fagen siyasa a kasar wannan mako shirin namu na yau da allah dai zudubi a kan wannan batu da ma wasu batutuwan na daban gwargwadon yadda lokaci ba mu hali da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan jagoranci gamar gabatarwa. a cikin wannan mako da muke ciki dai lamuran batun siyasa ne dai suka fi ɗaukar hankula a matakai daban-daban a najeriya za mu fara yin dubi ne akan matakin da hukumar zaɓe ta najeriya din wato inec ta ɗauka na tsawaita lokacin fitar da gwani na jam'iyyun ƙasar ga 'yan takara waɗanda suke neman mukamai daban-daban na siyasa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya ɗin inec ta tsawaita lokutan zaɓe tare da ƙara lokacin zaɓukan fitar da gwani wannan da yana zuwa ne yayin da jam'iyyar apc mai mulki a najeriya din ta dage lokacin gudanar da zaben fitar da ɗan takarar shugaban kasa hukumar inec ta ce ta kara tsawaita lokacin ne bayan tattaunawa da shugabannin jam'iyyun siyasa guda goma sha takwas waɗanda aka yi wa rajista kwamitin ba da shawara a tsakanin jam'iyyun ne ya nemi a kara wa'adin mako guda ga jam'iyyun domin kammala zaɓukan su na fitar da gwani shugaban kwamitin shine ya inec da ta dage ainihin lokacin da aka sanya tun daga farko na ranar uku ga watan yunin gobe to sai kuma ni batun wanda shi ma ɗauki hankali wato batun kotu da ta tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar goodluck ebele jonathan yana da 'yancin tsayawa takarar shugaban kasa din da babban kotun tarayya ta najeriya a yanagowa babban birnin jihar bayelsa da yanke hukuncin cewa tsohon shugaban najeriya din goodluck ebele jonathan zai iya tsayawa takarar shugabancin kasar a ranar juma'a ne dai kotun ta zartar da wannan hukunci sai dai tsohon shugaban tarayyar najeriya din goodluck ebele jonathan bai fitar da wata sanarwa ba da ke nuna cewa zai tsaya takara a wannan karo ko a kwanakin baya dai sai da gamayyar kungiyoyi a arewacin najeriya suka saya wa jonathan tikitin takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar apc duk da cewa jonathan din dai ya nisanta kansa daga wannan batu to sai kuma wani batun shine batun zaben fitar da gwani na 'yan takarar gwamnonin jihohi a najeriya din na jam'in apc da pdp inda manyan jam'iyyun siyasa guda biyu na najeriya wato apc da pdp suka fitar da 'yan takara na gwamna da na 'yan majalisun tarayya da kuma na jihohi a ranar 26 ga wannan wata ne dai jam'iyyar apc mai mulki ta zaben fitar da 'yan takara a mukamin gwamna a jihohin najeriya zaben da ya gudana ne lafiya a wasu jihohin yadda kuma a wasu aka fuskanci turjiya daga wasu 'yan takarar a ranar 25 ga watan mayu ne na shekara ta 2022 aka gudanar da zaɓukan fitar da guni na gwamnoni a babbar jam'iyyar adawa a najeriya din wato pdp inda aka yi gomurzu a tsakanin 'yan takara da dama duk wadda an yi zaben ne a kusan dukkanin jihohi amma akwai da. aka yi maslaha kamar irin jihar sokoto to a dukkanin tarukan zaɓukan fitar da gwani ɗin da aka yi na jam'iyyun siyasan a najeriya a cikin wannan mako babba abin da ya fi ɗaukar hankali dai shine yadda tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar lashe zaben fitar da gwani na jam'iyyar pdp da ke neman takarar shugabancin ƙasar tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar da ya lashe zaben fitar da gwanin ne na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp atiku abubakar ya lashe zaben ne bayan da ya samu kuri'u 371 ya kayar da gwamnan jihar rivers wanda ya zo na biyu da kuri'u 237 tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya kuma shugaban kwamitin ya gudanar da zaben wanda kuma ya bayyana sakamakon zaben wanda aka gudanar a abuja babban birnin najeriya a jawabin da ya bayan nasarar da ya samu tsohon mataimakin shugaban najeriya a atiku abubakar ya caccaki gwamnatin apc mai mulki a najeriya yana cewa ta jawa kasar koma baya a dukkanin bangarori kasancewar babu wani abin da ta yi na warware ayyukan alherin da ya ce jam'iyyarsa ta pdp ta shuka gabanin apc da ya bayyana cewa tun daga shekara ta 2015 da apc ta karɓi mulki babu wani abin a zo a gani a ƙasa da in najeriya su gani amma kuma atiku abubakar alwashin cewa zai mayar da najeriya kan kyakkyawar turba idan har ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasa kafin fara zaben ne dai gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya sanar da wa atiku abubakar tare da umartar magoya bayan sa baki daya da su zaɓi atiku abubakar a yayin zaben fitar da gwanin kwa shekara ta 2019 ma atiku abubakar ya yi wa pdp takara amma ya yi rashin nasara a babban zaɓe wanda shugaba muhammadu buhari ne ya lashe zaben atiku abubakar mai shekaru 75 a duniya dai zai fuskanci duk wanda apc za ta tsayar a matsayin dan takararta na shugaban kasa wanda ne karo na uku wanda aka zaɓi atiku abubakar dan yin takarar shugaban ƙasar najeriya ba tare da ya samu nasara ba atiku abubakar goggen ɗan siyasa ne dai wanda ya shafe shekaru da dama yana jan zaren siyasa asali ma dai yana daga cikin jigajigan mutanen da suka kafa jam'iyyar ta pdp an haifi atiku abubakar ne dai a ranar 25 ga watan nuwamban shekara ta 1946 a jihar adamawa da ke arewa maso gabacin najeriya kuma ya kasance jigon ɗan siyasa kuma hamshakin attajiri a najeriya tumfan da najeriya ta dawo da mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 1999 atiku abubakar ya kasance mataimakin shugaban ƙasa na goma sha ɗaya a mulkin shugaba obasanjo a tsakanin shekara 1999 zuwa 2007 ya mallaki katafariyar jami'ar abti wato american university of nigeria jihar adamawa kamfaninsa na hada-hadar man fetur mai suna intels nigerian limited yana hada-hada a kasashen afirka waɗanda suka hada da angola equatorial guinea gabon da south tom and principal teku abubakar ya tsunduma cikin harkokin siyasa ne a shekarar 1989 kuma yana cikin makusantar tsohon mataimakin shugaban kasa na mulkin soji janar shehu musa yar adu'a ya shiga jam'iyyu daban-daban tun da ya shiga harkokin siyasa an zaɓi a atiku abubakar a matsayin gwamnan jihar adamawa a shekara ta 1998 ko da yake daga bisani chief olusegun obasanjo ya zaɓe shi domin kasancewa mataimakinsa daga wancan lokacin ne zuwa yanzu dai wannan ne karo na uku da atiku abubakar ke tsayawa takarar shugaban ƙasa ko da yake ya tsaya zaben fitar da gwani sau da dama shekara ta 2007 jam'iyyar action congress of nigeria wato acn ta tsayar da shi takara inda sha kayi a hannun dan takarar pdp umar musa ra'adua kasalika shekara ta 2019 ya fafata da muhammadu buhari na jam'iyyar apc amma bai nasara ba sai kuma yanzu da pdp ta tsayar da shi takara domin fafatawa a zaben shekara ta 2023 duk da cewa dai har yanzu sauran manyan jam'iyyu waɗanda ake ganin cewa za su iya taka rawar gani a zaben shugaban ƙasa irin su jam'iyya mai mulki ta apc da kuma sabuwar jam'iyyar nan ta nnpp da ma sauran jam'iyyu waɗanda ba su gudanar da zaben fitar da gwani na ɗan takarar shugabancin ƙasa ba amma dai da dama daga cikin masu bin diddigin lamarin siyasa a najeriya suna ganin cewa fitowar atiku abubakar daga babbar jam'iyyar adawa a najeriya din wato pdp a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa hakan yana a matsayin wani babban kalubale ne ga jam'iyya mai mulki ta apc wadda har yanzu bata iya kammala ta kan wanda zai tsaya takarar shugabancin kasa daga jam'iyyar ba zaben shekara ta 2023 dai yana cike da manyan kalubale musamman ma ganin yadda dukkanin manyan jam'iyyu suka sha alwashin ganin cewa su ne suka samu wannan nasara inda jam'iyya mai mulki take fatan ganin ta iya ci gaba da rike wannan kujera da take a hannunta tun shekara ta 2015 yanda sauran jam'iyyun ke fatan ganin sun kwace wannan kujera daga hannunta a zaɓe mai zuwa shekara ta 2023 to jama'a ba saurari lokacin da muke da shi da ya riske mu dole anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullah Salihu Katsina wanda na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin salamu alaikum murya musulunci a yara farko dai suna na habu tela kangara zandar ina muku godiya dangance da damar da ku bamu muna gaida yan wada mu na arziki na farko dai zan gaida eh, sanusa a matattai isu a matattai idi shagali da eh, lambe gil inusa murtala ma'azu baba gambo tunya kaɗuri eh, tsoho mai albarka majijirgi jiran abuwa yakubu mai aski badaraka da dukkan masu sauraron musulunci ta iran a tashi lahiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iran sunana Kadora Diga garan Fulani daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Tun da yau karshen mako ne ina son ku bani dama miƙa sakon gaishe gaishe na kamar su Suleiman Isu Madatai da Magaram, akwai abokina Wari Malam Bare Bare zuwa Nijar, Salisu na gaidan mai biredi jama'are, Shefa da Murijau, Ado Salati Goma ga Nabirijau, akwai abokina Manu Bogga Jeda, akwai abokina Dallami Kaɗan, akwai usman direban bajar gamji akwai dula kafi mata a shehu kashalla kafi ana zikiri akwai karina abubakar so ana yin sallah akwai abokina ilyasu ilyasu gulawa komere ya kuba digawa itas garawa ibrahim bure ba da yasan gwarbawa ibrahim na fulani yari da dukkanin masu sauraro nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya salamu alaikum na biyu hausa mai magana muji muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adaidaita sahu a nan zandar da magaram kofar likita dutse eh, ina son yin amfani da wannan dama ta karshen mako in yi gaisuwa eh, zuwa ga abokan arziki malam hassan barka ina maka fatan alheri ina gaida su madatai su madatai shugaba raba mai aski mr karangare na gwa ina gaida larwan alhaji abdul da yake a gadar akwai banzema akwai bukari roga roga da dukkan mutanen da suke cikin gidan nan ina maka fatan alheri na gode biyu ya tawo sa radio ta tehran mai magana miji muhammad wanda aka sani da suna mai soja mai adai da sahu a nan zandar kofar likita dutse a tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama dangance da ƙarshen mako na so ba mu dama mu isar da gaisuwa da ɗan uwa ga amina arziki da farko ina gaida Hassan Barka da shi da abokan aikin shi ina gaida Sanusi Madattai Yusufu Madattai ina gaida Ladan Ahmad Yirkau ina gaida Shitu Tayar na Agadas ina gaida Lawal Alhaji Abbani ana Agadas ina gaida Ali Jabbari ana Agadas ina gaida Tabbara na Alkasu ana Agadas ina gaida Gubaidu Kurezi Zakin Wata ana Agadas ina gaida na agwami Baci ina gaida Muzi Soja a jihar jihar da magaran alkasun baba liman ahar daga jihar agadasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci ta hirar mai magana sa'adu isa jamhuriyar jihar tawa lawai cediya muna gobe da kuke ba mu dama muke gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa shugaban wannan shiri hassan barka ina gaida isuhu madattai ina gaida mm, na'agwa mai faci bakin ofital yana gaida muhammadu baka mota mazaunin kasar senegal yana gaida alhaji kashi sali salihu mazaunin kasar senegal yana gaida abokina harashi mazaunin kasar burkina faso ina gaida abokina abbas mazaunin kasar togo ina gaida salu abubakar mazaunin kasar gambia yana gaida sumayya abubakar a nigeria ina gaida abokina lawali ibrahim mazaunin jamhuriya lawai cediya mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai cediya na gode biyu hausa a tashi lafiya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio voh mai magana uda mamadu a jakori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar nijar da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da amunan arziki farko ina gaida ibrahim haruna bingilawa mai anguwa wanda yake a kasan kamaru da haddabi mai kwamfuta a kebe da sumayya shi a sarakuna da isuhu madattai sunusi madattai yakuba mai aski badarakale. Letiro a Zandar da alkasim a agadas da isa bukar mai tsoho mai albarka a nyami da muhammadu dan barebari a nyami da duk eh, da iliya mai kanti da shayi a garkin daura da dukkanin jama'a wayanda suke cikin gidan nan da suke sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shabuya musamman ta iran ina so ba ni dama an gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma ina gaida wa magajin na farkin na uwana da gida iska baban sarmai da hajiya sanai Ali Abubakar jihar Kebbi da Hussein Estar ga kwalliya da El Desire Mukhtar Zandar da Hamisu mai martaba Maradi bakin otal larewa to ina godiya malam barka ni ne uzairu dan malam mazamni a garin muradi ina muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio bahiran magana shi ta tare daga nan a gadar jamhuriyar niger eh dangance da karshen mako ina so a ban ma in mika sakonnin da shi shi na zuwa ga yan uwa da arziki da farko dai ina gaida tsoho iliya mai shayi garkin daura da ke tarayyar nigeria ina gaida hada mai kwamfuta tarayyar nigeria akwai isuf madatai na mashi fata alheri akwai sanusi madatai ina gaida shi akwai litoro mai isansa akwai usain star kasuwa kudi a nan birnin da magara akwai nagwa mai faci a nan birnin da magara na dana agarza. akwai alkasu akwai alkasu babban liman aha akwai zakin labu da ke nan birnin agarza. akwai malam mahmud dan bari da ke niyami na mishi fata alheri miji mai adai ta sau da ke zandar na gaida shi akwai prezo mai ilisa mai shago na fada ra'ayin zuci akwai bisprezi isa tayar assalamu alaikum Rado tehran jamhuriyar musulunci dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga latijo baban yara sunana isa al'ummat tije maganin harkwara duban gaisuwa da fata alheri zuwa ga abokiya na kai da hada mai kwamfuta duban gaisuwa da fata alheri zuwa ga goga sarkin aikin rabiu duk inda yake da gana hamaradi <clears throat> sarkin aiki ba duna kasa ƙasa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi ilis daga nan agadez dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga su iliyasu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi umaru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai malami a abokin tahiya malam sidiku daga nan anya mai nijiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga sumayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga isufu madattai da muhammad dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugu uban tahiya kafa wani bata ma wani an ba ta tsawo wata yi gajarta komai an mutum mutane ashe ne hassan barka duk inda yake shi da family yakin shi ana gaida su sunana muhammad dambari bari shugaba na fada mazajen daga mai nijiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ya ce hausa muryar musulunci ta iran zan yi gashe gashen mako mai magana mamman salisu dodo wanda ke kiran shi zuma da taksi mai to a daidai sau nan turbin ofisiyan da farko ina gaida ka kai kan sun barka da kai da dukkan ma'aikatan radiyon wannan mai albarka da iyalan ka ina muku fata alheri da farko ina gaida shugabanmu mai adalci rabo mai aski ina gaida abdulaziz firezi akwai alhaji lolo tati akwai hamisu mai ɗan akwai umar taku garin tamari akwai malama amatan akwai hawala brigade akwai dozman da mutu a akwai yahaya sunitel akwai sada sa'idu daura akwai ilyas mai shayi iliya mai shayi daura akwai habu tela kandarawa akwai muji soja zandar akwai na agwa mai liki akwai lotoro mai sans akwai muji jirgi turin kaguwa akwai umaru mai shayi akwai lawan dan madan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio na addinin musulunci to da mun gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku a bisa damar da kuke bamu muke da yan uwa da amana arziki ba za mu manta da da ku ba ku kanku 'yan gidan radio iran ma'aikata gabaki ɗaya muna gaida ku tare da mahmudu bakacin amana a nan garin su nba a nan garin su kai ma ina gaida ka fa'iza su akwai fa'iza kauna akwai rashida akwai abokina ilola dj a babban birnin ya mai malam wb ya ya dan baiwa tare da shugaba rabe mai aski mamman sanu umaru akwai loturo mai isans tare da tasiri unguwar tudu tare da sunushi na garin maɗantai isu garin maɗantai da duka kowa da kowa masu kira da sau sauraron rediyo na birnin da magaram da kewaye ina gai da kowa daga kowa daga naku abdulaziz prezi unguwar share zamna da magaram tashi lafiya biyu ta hausa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu Head kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira guza jihar Tawa jamhuriyar jar mazaunin kasar Kamaru. Yau muna karshen mako ina son ku bani dama in mika gaishe gaishe na iya zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida jagoran wannan shirin Hassan Barka da Isa Bukar Tsoho mai albarka wanda ke zaune a niamey akwai uda muhammadu jakuri akwai shi tayar agades akwai hadabi mai kwamfuta mai yama local gamikin stan nigeria akwai kadoro riga gadan filanin warji akwai sanisi madattai da magaran. akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai samaria haruna idris wanda ke zaune a libya da daukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen sa na BOH Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu ta wasa ina so ku bani dama an gari yankuwa da amanan arziki da farko dai jagoran shirin Hassan Barka ina maka fata alkhairi da damar haka ina gada Kabiru mai kayan gini wanda yake bakin taransa a Zandar akwai maji soja mai mai ta wanda yake da magaran akwai letoro akwai na agwa mai faci ba zan manta da su madatte akwai su madatte eh, ba zan manta da abdullahi kadamari akwai kabiru mai aski ba da raka ba zan manta da shugaba rabani aski eh, ba zan manta da adar zakin lob akwai yahaya danno azare akwai muhammad damban ba zan manta da sadu sa'idu daura akwai eh, halisu wanda yake nan da magaran akwai mamman shehu shabda da ne na sunar wanda yake ranfa hawa jiji da magara akwai kare na musa mai shayi da wata na ranfa hawa jiji nan da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da magana kabiru sulu usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaran kenan alhamdulillah da yake yau muna karshen mako ne za mu yi amfani da wannan dama na gaida yan uwa da abokai masu saurare na farko dai zan tsaya nan cikin gida in gaida hassan barka da awul kunya da tahir amin da zainab ibrahim dukkan su ma'aikata ne a biyu sannan kuma da mai gida na sunuki madaddai da isu madaddai da baba iliya mai shayi garkin daura da tsoho mai albarka ya mai da babban yayana tafi bayan gidan madara da shugaba ahmadu lawan girkau da kuma fatima jibrin shafa labari shuni cri assalamu alaikum sashen hausa na biyu cimar eh, da jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai da jamhuriyar nijar zan so ku ba dama in yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko yana gaida wakilin shirin na hassan barka da sauran ma'aikatan radio bh ina gaida sanu shugaban maɗaɗe akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da tasi unguwar tudu ba akwai haɗari mai kwamfuta mai yama ba zan manta da kaɗuwar daga ga ɗan fulani warji iliyas yakuba gawa ita gyaɗau an dawo nan da magaran da na kwa mai basi akwai lecturer mai son shugaban rabu mai aski dozman taksi moto soja mai adida ta akwai abu da kibiya ina tsallaka can birnin agadas in gaida ilyas brezil an zuci akwai shiti tayar a birnin agadas ba zan manta da alkasim baba lima a haram ba akwai alkasim agadas ban zai ma lawa alhaji abu ali daga karshe ina gaida dukkan masu sauraron gidan rajin wani nagode mai magana isu ne maɗatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi la. a rediyo ta horon jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas brezil na kula da ra'ayin ku da kuke agadas jamhuriyar mutum muna karshen mako za mu isar da sabon gaisuwa ga 'yan uwa kamar jagoro wannan shiri na da shi ba zan manta da shi dan kulan in namu na ra'ayin jiki da ɗaya maza da mata musamman garin shi bispirizi in namu isa kayar akwai shi tayar agadas akwai fatimi eh, agadas akwai muhammad baban gari sale babban yaro akwai eh, kada daga na masallaci kaddafi da zan manta da ita tafi mai bidiyo da sauran mambarorin mu baki ɗaya yan kula da ra'ayin jiki duka ina gaida su akwai mamman biliya ya kuma a washe da shi wa madakai iliyasu mai buru da shayi girkin daura ina gaida shi ban zai na agadas bukari rogo ruga ruga daji dila mai nama eh, ba zan manta da alkasim da ke yanguwa amarewa ina gaida shi assalamu alaikum mai magana ya yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram muna matukar godiya muna jinjina muku a da yaushe da kuke ba mu dama mu tofa barkacin bakin inda a yau zan gaida dukkan ma'aikatan naku ina gaida kadawar da gagadan fulanin wargi a ɗa mai kwamfuta gwani lawan ali gamadan ilyas yakubu da wanda suke tare najeriya alkasim da shiri tahir wanda suke agadas da dukkan al'umma da ke agadas ina gaida maman guniya kuba washe wanda yake jihar tawa idan na kuma nan jihar da magana ina gaida sanu su madattai tasi unguwa tudu yesu madattai da raba mai haske baba lefe dozman da takasimoto da mustapha haladu inuwa wanda suke murya a jihar da ga baki da, duka al'ummar da suke sauraron na tasha birni da karkara duka a duk inda suke ina gaida su baki da, mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya muna tare da ku a kowa da yaushe yau da kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dalilin haka mana karshen sati zan yi dan gaishe gaishe na kuna tare da lord madan fada zikir latin abuwa ina gaida rushe malattai akwai na idan zanguna akwai malam nahi akwai isiya cacceri akwai shugaba raba mai aski akwai dozima taxi moto wanda yake da magaram akwai umar mai shayi wanda yake a tudun aguwa akwai mujijirgi wanda yake a tudun aguwa akwai mazayar wanda yake a tudun aguwa akwai tijani mai shayi akwai nura bayan dawa to ina ga da dukkan masu sauraron radio jamhuriyar musulunci ta iran kowa ina suke kuna tare da lord amadan fara zikir latin aguwa tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajin musulunci rajin iran yau karshen bako za kuma mu <coughs> lokaci mu ɗaya albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta da na han Najeriya ina gaida Iliya mai shayi da da kanti da shayi da na han Najeriya ina gaida Rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida Alhaji ina gaida Alhaji Hamza dan na ha su da shi da mai ɗaki ne ina gaida rahamu da ita da yaran ta da na biya so ina gaida tanko na da mata ta zainabu da na haɓe yi ba ina gaida maliki na da mata ta ayar maryama da na haɓe yi ba ina gaida alhaji dawai konsanyan bazum da na haɓe yi ba bayar ba haka ina gaida muhammadu dan bari bari da na bayan ruwa ina gaida rahamatu da na har bayan ruwa ina gaida umar abba da na har kamaru ina gaida alaji yaro da na har senegal bari ba haka nan ka shugaba ubanta ya hasan barka ina gaishe ka allah barsa allah taimaka allah barka suwa mai albarka bari ba haka nan kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a wulin matiya mai ibrahim haruna ina nan ta gare ka bambance da kai ba to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya To Marilla, kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake sadu a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. Ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara maganar irin wahalar da musulmi farko suka sha a hannun mushirkan makka musamman 'yan gidan yasir wato yasir da matarsa sumayya wanda suka kasance shahidai na farko a musulunci sannan mun bayyana cewa ɗansu ammar wanda ya kasance yaro ne a lokacin ya kuma ga yadda aka kashe mahaifinsa da mahaifiyarsa ya tsorata ya kuma faɗi wata kalma ta kafirci don ya tsira da ransa bayan kisan iyayensa a nan ne manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya sake faɗin wannan kalmar idan har sun sake takura masa wannan ya kai mu ga maganar taƙiya wacce ta zama ruwan dare a cikin 'yan shiya a tarihin musulunci wato tun daga shekara ta arba'in bayan hijira a lokacin da imam ali da abi talib alaihi ya yi shahada sannan muawiya da abi sufyan ya kwace iko da daular musulunci to har ila yau dangane da taƙiya wacce ta zama wani bangare na rayuwa na ɗan shiya a duk tsawon tarihi bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yanzu an nakalto imam aliyu dan abi talib salam yana cewa kamar yadda ya zo cikin littafin ihtijaj ya ce ina horonka da ka yi amfani da taƙayya a cikin addininka saboda allah ta'ala yana cewa kada muminai su riƙi kafirai masoya baicin muminai kuma wanda ya yi wannan to bai zama a cikin komai ba daga allah fashe fa idan kun ji tsoronsu tsananin tsoro kuma allah yana tsoratar da ku kansa kuma zuwa ga Allah makoma take sai imam salam ya ci gaba da cewa kuma na yi maka izini da ka fifita makiyanmu a kanmu idan tsoro ya kai ga yin haka da kuma bayyana bara'a ko kubuta daga gare mu idan tsoro ya kai ka ga yin hakan a wani hadisin imam sadiq salam yana faɗi da na ce lalle wanda ya bar taƙiya kamar wanda ya bar sallah ce da na yi gaskiya kuma taƙiya ana yinsa a cikin komai. sai ya kai ga zubar da jini wani mumini to idan ya kai ga zubar da jini babu taƙiya a nan to bari mu koma kan mu ta hijira zuwa ga habasha bayan kun ji irin rayuwar da musulmin farko suke yi a makka har ya kai ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ya kamata ya tura muminai raunana zuwa ƙasar habasha inda akwai wani sarki adili wanda ba a zaluntar raunana a wajensa sai da farko ya tura mutane goma sha ɗaya maza da kuma mata hudu zuwa ƙasar ta habasha ya ce masu lalle a can akwai wani sarki salihi baya zalunci kuma ba a zaluntan wani a wajensa ku fita zuwa ƙasarsa har zuwa lokacin da allah mai girma da ɗaukaka zai yi wa musulmi buɗe daga nan sai wa'annan 'yan gudun hijira musulmi suka ɗauki hayar wani ƙaramin kwale-kwale wanda ya isar da su ƙasar habasha tunda birnin makka na ɓangaren gabas na tekun maliya ko kuma red ne sannan ƙasar habasha kuma tana yammacin tekun sarkin habasha na lokacin ana kiransa na jashi, amma na jashi suna ne na sarakunan habasha don haka sunan sarkin habasha na lokacin na gaskiya shine ashama wanda yake nufin kyauta da yaren habashanci malaman tarihi sun bayyana cewa an yi hijira ta farko zuwa ƙasar habasha ne a cikin watan rajab shekara ta biyar bayan fara annabci sannan ba a daɗe ba sai tawaga ta biyu wacce ta fi ta farko yawa ƙarƙashin jagorancin jafar ɗan abi talib salam ta isa ƙasar ta habasha adadinsu gaba ɗaya ya kai mazaje tamanin da biyu banda mata da yara a lokacin labari ya kai kunnen shugabannin ƙurayshawa sai suka aiki wasu matasa guda biyu masu wayo daga cikinsu zuwa ƙasar habasha don ganawa da sarkin habasha don sarkin ya miƙa musulmin da suka yi hijira zuwa ƙasarsa don a mai da su makka matasa ƙureshawa guda biyu da suka zaɓa dai su ne amru ɗan asi da kuma ammar ɗan walid sun ɗauki kyaututtuka masu yawa tare da su da farko sun sami fadawan sarkin suka bayyana musu buƙatar su sannan suka ba su rabonsu na kyaututtukar da suka zo da su to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكي ونشري نامو na amsoshin aƙidar musulunci shirin da har yanzu muna nan muna amsa tambaya wacce take ta daɗe muna amsa ta dangane da al'amura na sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa kamar yadda muka sani ne ga waɗanda suke sauraron wannan shiri suna bibiye da mu a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bijiro da wasu bayanai na rasulullah sallallahu alaihi wa dangane da sahabbansa wanda wasu abubuwa ne kamar yadda muka bayani za su faru a ranar kiyama wanda rasulullah tun anan yake bayanin su ya kuma bayyana su wanda ya tabbata mana da cewa ashe kenan bayan da mutane da dama suke wa sahabbai cinikin goro ba haka Allah ya yi ba a cikin alkur'ani shi ma kuma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba haka ya yi ba shi ma a lokacin da yake tare da su sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya yi shaida akan ayyukansu amma lokacin da Allah ta'ala ya karbe shi kuma zuwa gare shi to kowane al'amari kuma ya bashi zuwa ga Allah sannan waɗansu abubuwa da suka aikata bayansa to rasulullah ba zai kasance ya ɗauki nauyin wannan ayyukan da su suka aikata ba kowane mutum ayyukan da ya aikata yana tare da shi to saboda haka kenan akwai bambanci tsakanin yadda wasu suke ɗaukan al'amura da yadda suke bayanin su da kuma yadda hakikatan abubuwa dangane ta sahabban nan suke a cikin littattafai da kuma yadda shi ubangiji ta'ala ya dauki al'amarin da kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dauki al'amarin kowanne akwai wadinsa kowanne akwai matsayinsa kowanne ya kamata a bashi wannan matsayi da Allah ya dora shi a kai da kuma wannan matsayi da rasulullah sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya dora shi a kai to idan ma muka kuma ci gaba da wasu bayanai dangane da wannan bahasi da muke kai za mu ga cewa su kansu sahaban nan idan ana zancen sabawa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ce a cikin sahabai akwai waɗanda sun bi Allah sun bi annabin Allah sau da kafa har suka kasance sun je sun haɗu da Ubangiji cikin wani yanayi da Allah ya yarda da su radiyatan maradiyya akwai kuma waɗanda ba su bi haka ɗin ba suka kasance bayan wafatin manzo sun canja da farko sun kasance masu bin Allah masu bin al'amura na Ubangiji ta'ala tare da manzo amma bayan da manzo ya yi wafati tunda su ma bayi ne na Allah ta'ala su ma 'yan adam ne kuma ba ma'asumai ba ne sai kasance sun biyo da wasu abubuwa waɗanda ainihin bayan da za a yi waɗannan abubuwan da suka yi ka ɗauke su a matsayin abubuwa ne waɗanda za a yi koyi da su duk abin da muke faɗa shi ne, ba a kan komai za a yi koyi da su ba akwai waɗanda za ka yi koyi da su bisa ayyukan da suka yi ayyuka ne wanda allah da manzansa sun yarda da waɗannan ayyuka ɗin idan ka yi koyi da su a cikin waɗannan ayyuka ɗin to lallai ka yi koyi da sahabbai ta cikin hanya managarciya hanya wadda za ka samu lada har ga allah ta'ala idan kuma ka bi waɗansu waɗansu ayyukan sa aikata fi ma da bayan da za a kai koyi da irin waɗannan saboda waɗansu ayyukan da suka aikata ayyuka ne waɗanda ba za ka iya koyi da su ba domin ayyuka ne waɗanda sun saba da Allah da abubuwan da Allah ya umarta da kuma abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da su yanzu misali idan muka dubi cewa shin sahabban nan akwai waɗanda suka saba wa suka saba wa umarnin annabi ko babu su duk wanda yake bibiyan tarihin musulunci zai duba ya ga cewa lallai saba wa allah da manzansa ba kurin sauran musulmai waɗanda ba sahabbai ba su ne suka fara saba wa manzo ko kuma suka saba wa umarnin ubangiji subhanahu wata'ala ba a'a an samu irin wannan sabawan a tsakanin sahabbai su ma domin a tabbatar mana da cewa sahabban nan ba fa mai ba ne saboda haka zancen cewa gaba su adalai ne ba ta taso ba a ɗauki kowanne daga cinsu a ɗora shi a gurbinsa idan muka dubi wani hadisi na albarra ibn azib wannan hadisi wanda yake nuna mana dangane da yakin uhud shi hadisin barra bin azib wannan hadisi ne wanda ya zo a cikin littafin sai bukhari mujalladi na hudu wato za ka iya samunsa a shafi na saba'in da tara abin da yake mana bayani dangane da wannan shine mutanen da aka ce rasulullah a ranar ohudu ya nuna musu wani guri ya ce su tsaya a nan an ce sun kai mahaya ne mazaje mahaya akan dawakai sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wajen su hamsin ya ce ku tsaya a daidai wannan guri wannan bangare na wannan dutse na Uhudu kada ku motsa har sai na ba ku izini idan kun ga cewa mu dinnan an galabce mu mun gudu to dai ku tsaya a wannan gurin tunda ba ganin ku suke ba su mushrikai idan kuma mu ne muka yi nasara a kan ma su waɗannan mushrikai duk da haka dai kar ku gudu ku dai tsaya a wannan guri har sai ni manzanku na ainihin yi muku izini ko kuma na baku wani umarni na aiko zuwa gare ku to ana nan a cikin wannan sai gashi an samu cewa musulmai sun yi nasara akan waɗannan mushrikai saboda haka daga cikin sahabban nan sai waɗansu suke ba wa junansu umarnin cewa to ai tunda an samu nasara su ma su tafi su samu ganima. suka ko suka galabci waɗansu daga cikinsu waɗansu suka ce a tsaya waɗansu suka ce a tafi to mafi yawa sai aka galabce su suka tafi neman ganima bayan an yi nasara akan mushrikai an tafi kuma suka tafi suka bar gurin da annabi ya ce su tsaya din nan har sai ya aiko wani zuwa gare su so ba su tsaya ba suka tafi neman ganima saboda suna ganin sun yi nasara akan ainihin mushrikai tafiyar nan da suka yi sai ga shi mushirkan sai suka dawo suka ce a ah, to ai ga wani guri wanda da akwai wasu gurare mutane a gun yanzu babu to mu biyo ta nan suka dawo ta wannan gurin da sahabban suka bar gurin suka kuma farwa musulmai suka samu suka karkashe musulmai a gurin kisa na ban mamaki domin barin wannan guri da waɗannan sahabbai suka yi wanda manzo ya ce kar su bar gurin amma suka bar gurin wai sun tafi neman ganima to kaga wannan in ana zancen saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan hadisi ya tabbatar da cewa a nan ne aka fara saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma sabawa ba ta mutum ɗaya ko biyu ba sabawa ta jama'a da yawa kuma su wane ne waɗanda suke wannan sabawa sabawa ce ta sahabban annabin suka saba wa umarninsa sallallahu alaihi wa sallam domin an ci daga su hamsin din nan duk waɗanda aka kasance an zo an karkace ba wanda suka saura tare da annabi fa sai mutum goma sha biyu duk sauran kowa an zo an samu an yi hazima ɗinsu to irin wannan idan kana zancen ana saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam to babu wani irin sabawa da aka yi fiye da wannan domin ita ce sabawa wacce ta fito fili ta farko a yakin uhudu da aka yi wa umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa to yanzu wannan saboda allah mutum za ka zo ka ce da ni wanda su suka saba wa annabin nan sai kuma ka zo ka ce a koyi duk abin da suka yi aikin duk da suka yi aiki ne na nagarta duk waɗannan ayyuka ɗin a yi koyi da su a komai da komai fi sabilillahi sai dai a ce aikin da suka yi managarta wanda suka bi Allah da manzansa a yi koyi da su amma gurin da suka saba wa Allah da manzansa to a wannan gurin fa babu zancen koyi da su to inda mutum zai yi wannan a bisa adalci to sai mu bashi kunnuwa mu ce eh wannan ya daidai amma a zo ana gaya wa jama'a cewa duk abin da suka kasance su kamar taurari ne duk abin da suka kasance a kai kai koyi da su eh, kaga wannan ba a yi adalci ba ko kuma a ce gaba su adalai ne kaga wannan shi ma ba adalci ba ne shi ne fa abin da waɗanda suke bin mazaban ahalbaita alaihi musulam ɗin suke faɗa ba wani abu ba bayanin fa da suke kenan cewa a tantance su waye suka bi manzo sau da kafa waye kuma ba su bi manzo sau da kafa ba waɗanda ba su bi shi sau da kafa ɗin nan ba to kada a ce za a yi koyi da su cikin waɗannan ayyuka da suka yi waɗanda suka saba rasulullah waɗanda kuma suka bi shi sau da kafa to a ɗaukaka su a bi su a yi koyi da su a cikin wannan al'amari shi ne fa abin da ake magana a kai to akwai ma wasu to wannan kenan wata ko kuma wani misali daga cikin misalce musulcin gurin da sahabbai suka sabawa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi shi ma ko da yake ne naga ana ɗago min hannu an ci lokaci yayi to amma insha Allah mu na gaba zan zo da wasu bangarori kuma wanda su ma duk ya nuna cewa akwai akwai gurare da aka saba rasulullah din sallallahu alaihi wa sallam wanda bai kamata mu yi koyi da waɗanda suka saba masa din ba to saboda lokaci zamu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu alaihi muhammadin wa alihi tahirin To masu sauraro ina ga gaba ɗaya ma da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH kama daga abdullahi salihu usman katsina da fassara kuma karanta mana labaran duniyar ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran